kuma a rama mata kamar yadda wasu malamai suka ce ya an tashi rama mata kuma shikenan za a yi adadin kwanakin azumin kenan ya halatta mutum biyu su yi ya halatta mutum uku su yi yan azumi goma ne aka ce ga tana da yan uwa goma kowa ya dauki azumi rana ɗaya an kare kenan ya halatta sai kan ba ka gaba game da intikafi dan uwa tana cewa Allah ya da malam shin bayan idan mutum yana kafi bayan karatun Qur'ani da sallah da waɗansu zikirori to kuma menene wanda aka hana mutum kai wanda da zari ya yi nan itikafi ba. mai ita fi abinda ba a son yayi ya fita daga masallaci ba tare da dalili ba dole kullum yana cikin fita ba tare da dalili ba wanda laifi ne kuma kare kadar itikafi ko kuma yana cikin masallacin ya shagalta da wani abin da ba ibada ba ibada karatun alqur'ani zikiri hailala salatin annabi da sauransu amma mutum ya shigar da wani abu ba ibada ba kamar mutum ya yi karanta jarida bayan yana yi ta ko ya zo da wani littafi na mathematics kuma ya shiga yi ta ko wani littafi na nahawu ko wani littafi na balaga ko na adab ko na chemistry ko na biology ko sai shigo yi ta kafi wannan duk ya rusa ita kafin mutum akwai wani ma yake tambaya shin mai itikafi zai shiga da hansa din yadda idan an bugo musu waya ya rika ansawa da kashe ko kin shiga da hansa din kin rufe ita kafin ai gaba dai kayan ki alaka ne fa da harkar duniya fa sai cikin abin da yake dole a matsayin ka na dan adam baka isa ka ce ka rabu da shi ba shine abinci da abin sha da ban shi wannan a matsayin ka na dan adam baka isa ka rabu da shi ba shine kadai aka yadda kai amma duk wani abin da yake na duniya ne fa ka riga ka rabu da shi in ba larura larura ta abin nan ko abin da yake mai komai can ko mai komai wannan ko da Allah ya kamata matsana zo na wuri kada shine ko. amma a zuwa zauna a yi tahira a yi talagawu wannan zai na rusa ita kafin mutum haka ya kamata a kiyaye shi alhamdulillah sai takarda ta gaba ruwa bana ta wajen Allah ga ta malam ni ne dai na musulunta a koye yi na ba su ba ne to har na kai kamar wata uku ma sai suka gane to sai aka ce mai in an ga ta ke ganin nayi sallah ko azumi za su saba to sai ina yi a koye akan to ina yi. yayi azumin shi a boye yayi sallar ki a boye ita ma ta yi amma dai mafi kyau shine da ya zanto kina wajen wani wanda ba su ba idan kina da waɗansu ƴan uwa musulmi to ka ya kamata ki koma wajen su in ko ba haka wata dai a samu waɗansu musulmi ko wanda ko da ba dangantaka tsakanin ku ta jini mutanen kirki da zaki zauna tare su to ya fi alkhairi addinin ki zai fi samun tsaro saboda sama da a ce a gaban su iyayen ki dan waɗanda su ba musulmi ba. takar da ta bawa ne ta tana cewa shin Allah ya kamala ni ne dai na aiki ta na uku to aka na Allah wata da ya ko take da shi ne ko kuma mijinta ne ke zargin da shi ita ce ta ce idan na shayar da yaran wani sai su zuba su to shi ne sai mai gidanta ya ce domin gaban sun haihu kar ki shayar da yaran to ni kuma yaran na zan ban shayar da su ba kamar tana ganin gaban ko ta amana yara yaran ko kuma wani abu zai faru to kuma in ya ya gana bayar sai ya dinga shi da ni baya magana da ni na cewa ai ni nake kashe yara wannan ba daidai bane ba shi daga ina ya sami ilimin cewa kar a shayar da yaran ko kuma a yaran nonon kiɗin shi ke kashe yaran a ina samu wannan bayanin waye mata shi Allah ne masa ko manzansa ko kuma wani likita wace ka'ida ce ta addini ko ta kiwon lafiya ta faɗa masa wannan har ya ce haka inda cewa aka yi kina da wata rashin lafiya kuma an je asibiti an gani cewa eh, ruwan da yake fita daga jikin maman ki din akwai cuta a jiki wannan bayanin likitoci ne kawai za su iya sa amma ba haka babu wani dalili zai ce haka kuma sannan yanzu da muke shayar da dan ba sai kuma ta yake mutuwa bayan ga kaidar kullu nafsin za tu maut dukkan rai ta yanan da mutuwa wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba ya kamata ki zaunar da shi a nan tattauna wannan matsala yadda za ku warware ta amma shi a ina ya samu haka a ina ya samu wannan bayanin sai tambaya ta gaba an wata a cewa shin Allah ya gata mala ni ce dai ina sallah yadda sifatul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam take ina yin wada ko abu kuma har ina zaman jin sakin istira eh? jin satul istira ko eh, a ga magana dai na ana ta ce wannan sabuwar sallah sabon addinin naki ga sallah na iyaye da sakamakon yake shi wani addinin da uwar ki bata sani ba uwar ki bai sani ba to akram Allah ni in bai da kai da ita ba ba zai yi ba akram Allah ko ba a amma in na sa kasar a gidan ba a to wannan sai ke ta sa kasar har ita ta ki ta sa kasar eh, eh, eh, tana ji Dan yawanci iyaye ba sa karɓar wa'azi daga wajen 'ya'yansu amma in wani daga wajen da koda bai kai dan su matsayi ba shi kenan sai sai da shi wannan bai hakuri zaki ya ka haka amma dai ba zaki daina sallar da kike irin wanda manzo Allah ya ce ita ce sallah ba inda ya ce sallu kamar ayatu muni usalli ita kuma ke ta da hankali mai kina mata addu'a ubangiji ya ganar da ita irin yadda kike ta gani wannan addu'a tana da tasiri sosai sosai wajen shirye da mutum kuma ina ganin da ke idan ba ba ki sani da malam Jafar ya yi sufatu salatu a kafa daya ya ka kuma a kafa daya in kika samu nan ba ki kina sawa insha Allah inda kike kana karatu insha Allah ka ta ka tambaya a wajen da to akramakallah wannan takarda ta roƙon addu'a ne sai kuwa tana cewa Allah ya ga malam ina so a roƙa min ba ɗana a roƙa wa ‘yan uwa na su roƙi wa addu'a wa babana kusan shekara da shekaru ya daɗe yana shan giya ko da ya ko da ya ko da a cikin azumi ne zai azumi amma kuma har yanzu bai rabu da ita ba to akar Allah ni ma ina yi mishi addu'a amma in ne mishi faɗa ne ce eh to a san da mun da addu'a ne ba ya yi da ya tun da kamun da addu'a to akar Allah ina so a taimaka mishi da addu'a Allah ya kare barka Allah gane da shi Allah sa gane kuskuren sa Allah shirye da shi kuma shirye da mu gaba daya sai ya kwaro su ne to dukan bukatun mu na alheri gaba daya ubangiji ta wato duk abin da kuke ganin an ba wanda suka kafirce mu Allah kar ku dauka kai mummuni wato ubangiji subhanahu wataala ya tsane ka ne su kuma yana son su ne yi ba su a Allah ya gaggauto musu da rabon su ne kai mummuni za ka ga dan kadan din da aka baka an sanya albarka a ciki gashi dan kadan amma kana rayuwa rayuwa ta walwala da jin daɗi baka damuwa sosai su kuma gashi da yawa ba sa cikin kwanciyar hankali yan turawa sai su rasa me za su samu kwanciyar hankali su ci su sha su hau sama su hau kasa su hau su yi wannan wasa su yi wasa cikin kankara su yi wasan kwallon kafa su yi basketball su yi lantani, tennis su yi kowane shakenci a yi duk abin da aka ga dama amma an kasa samun kwanciyar hankali sai ga mutum ya kashe kansa sai ga mutum ya harbe kansa saboda menene asalin ruhinsa ne bai samu abin da zai raya ruhin ba zuciyarsa ce ta zanto a rushe ba ta da gini na imani ba ta da gini na ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah wanda su suke kwantar da hankali su sa bawa ya nasu abinda ake samu na duniya taimakawa kawai yake amma ba shi ke sa bawa ya nasu isu da dama za ka baka da kokobo amma kafo wani mai kudin kwanciyar hankali isu da dama za ki ga baki da mijinki mai karamin karfi ne dan albashi ne da an yi kwana ashirin an fara lissafi sai dai da bashi za a samu a karasa amma kina cikin kwanciyar hankalin da matar wani mai arzikin kin fita kwanciyar hankali kin fita jin daɗin rayuwa ba za ki san wannan ba sai hira ta haɗa ku ta jiki ta yi sallama gidanki kin ce mai gidan yana nan ta zo unguwa yau mai gidan yana nan kin je wata sai ki je gidanta unguwa so 40 mai gidan baya baya gari to ina wani jin daɗi kuma kwana 40 baya nan wata biyu baya nan wata uku baya nan wata babu iyaka wata kuma ko yana da babu ruwan shi da ita yana ganin dai bukatar ki shine abinci to ga buhunan shinkafa nan ga na gero ga na gero ga na masara ga gare wani manja da man girki ki je ki ta girki a tafa kuma je ki daura duk wanda kike so ba kenan ba amma ba ki da lokacin shi da za ku yi hirar minti talatin da shi ya ɗauke miki kewa amma ita waccan dan albashi din nan wanda tsakiyar albashi an wata an kai da kyar kullum suna tare da mijinta da daɗi an ci tare ba daɗi an ci tare da aka yi an ci tare sai kika tana cikin kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa ke kuma kin hango can sama ashe biki sani ba hadirin kaka ne wanda baya ruwa ko loko kenan hadirin kaka sai ga shi shu ya tafi kamar za a yi ruwa mutanen da ɗaya mai shanya sai zo ya wuce babu ruwa ma'ana da kin ga wani mai babban mukami mai babban kaza mai kaza mai kaza sai mutum ya kamar idan an je can ai wanda ta je can ta huta ai ba ita ba dangi ma sun huta <laughs> sai ta je can wurin ta shiga ta ga kanta cikin wani ɗan karamin kurkuku tana cikin bala'i ganin mijin ma ya zama tashin hankali ganin sa yi hira ya zama tashin hankali wani ba ruwansa bai da ya shigo gida kawai na gindin satellite ɗinsa ba abin da ya wasu zabi da kin yi masa magana ma baya diki ya juya wannan station ya juya wannan station lokacin da zai gama kallo kuma barci ya kama shi ke baki da amfani a wurinsa kin yi kwalliyar kin shafa hotar kin shafa jambakin uhun a banza ba ruwansa bai ma san kin yi wallahi kin canza tufafi bai sani ba sabo kika sa na da kika sa waye wannan sabon dinkin ya aka bai kalle kewa balla tana ce ka wallahi ke yi kyau ba ruwan shi da wannan ita ko mace duk a duniya ba abin da take bukata ta burge mijinta ka amma wannan shigar ta burge ni wallahi ke yi kyau to ba za ki taba jin wannan kalmar a wurin sa tunda shi fir'auna ne ba ruwan shi da ke la rufa mana asiri waɗansu mazajen gaskiya suna sabo mai girman gaske kwanciyar hankali shine wato in ana rayuwa ta addini rayuwa ta imani rayuwa ta tausayi rayuwa ta jin kai rayuwa ta soyayya tsakanin mutum da iyalinsa tsakaninsa da ƴaƴansa tsakan to wannan ita ce rayuwa amma duk wannan wani kyalekyale da zaka kalla na duniya in dai ba a sa Allah da annabi ba a ciki wallahi babu hutu a cikin sa ga babban misali turawa sun fi sun fi kowa jin wahala mata da kuke ganin turawa kun fi su jin daɗi ɗari bisa ɗari kullum sai ta fita ne ba ba ta da mijin da zai kawo mata in ma tana da miji yana da albashi tana daukan albashi tsayawa ake a yarjejeniya nawa za ta kawo nawa zan kawo yadda za ku gudanar da gida shi ba yadda za a dauki wani nauyin ta na rayuwar ta ballanta na wani dangin ta yi, ta zumunci an haihu a dangi ina ruwan mutum da an haihu a dangi <laughs> me shafe shi an haihu a dangi ina ruwan su da wannan rayuwa ce babu Allah a ciki babu manzon Allah a ciki a nan gurin ne in mijinki ya zanto mai addini ya zanto yana sauraron wa'azi na abin nan sai kiga shi ki raka ki kuna yin zumunci ayan wa gidanku shi ba gidansu bane ba amma da ke kai ki an yi mutuwa ya kai ki an yi wani abu ya kai ki ya baki wani abin da zaki wani biki a je wani wuri baya son ki shiga kunya so yake fitar da ke kunya kina zaune a gidansu san baki sana'a so yake fitar da ke kunya to miji bai imani ke miji da ya san Allah ya san manzon Allah amma wani kuma wannan ba sa tun da ya kawo miji gare wani man shanu da man gyada da shikenan ayi ta yi alale zaki ruwanki me zaki ruwanki shi ba sa wannan ba ruwan shi da abincin ki ko ku zai dafa masa sana'a wani kuma ba ke za ke ki dafa abincin amma ba ki da darajar da zaki baki sai dai wani ne zai baki dan Allah wanne yafi dace tsakanin ku da Allah tsakanin kin yi wa mijin ki girki kin yi ado kin tsaya kina jira shi ya zo ya zauna kin dauko abincin kin ajiya gaban sa me kake so gashi ka miƙo masa me kake so wani lokacin ma ki dauki cokalin ki sashi wuce a baki me duniya ba haka bane ba wani lokacin kaza da kuma wanda ba ran ke kin yi abincin kin tafi wani kato ne zai zo da bashi wani ma ba ruwan shi da girki ki wani kaso ne kukun su zai dafa musu abin da yake so dan Allah ina ina ina dadin rayuwa a wannan na so samu kudin da muke ko kai kai ko sai ku kawo sadaka ke minhum ummatun muqtasida cikin ahadul kitab a yau ba shakka malam ya yi wa dan uwa mata Ah, gargaɗi yadda ya kamata sai dai muna fata Allah ya sa a karɓa ah, da kunnan zuci kuma a rike a gidan kunnan zuci kuma a rike a yi amfani da shi ah, a gaskiya wannan abu na yawan faruwa yawancin mata suna ganin shiga da alaba a hangen da alaba shiga birni ba shirin ba shi ba da wannan kaɗa ɗin wallahi matan mutan ƙananan alhaki yawanci wallahi sun fi samun da ko malam ya duk lokacin da muje karatu wajen in dai makarantar to wallahi sai malam Muhammad ya ga yawa mata wannan shi wallahi kawai ku kama addini kai kika samu ma mijin ke yake na yarda ki je makaranta yace wallahi ya dauke ki komai da komai wannan makon da aida na yadda ki je makaranta kuma nawa ake rijista ga su din rijista je ki yace wallahi ya dauki miki komai da komai yace wata ba ta isa ta tambaya ba ma ba ta isa ta tambaya ina ta gani yanzu kamar wanda wata yake ina ta ga an ki kin shigo mai na mai na taba sai sai da tuba mai tuba ina ki ga fitta man zaki tambaya me ma ya san cewa wani karatu da ake yi wani shi bai dauka malami ya kawo miki ba ki koya miki kan wannan karatu da ita bare kuma a farki ta to wannan ai kawai bidin ya fi ji ko bin asali Allah to a tambaya ta farko akara makalla wata mata da jin yar makaranta ce tace washin Allah ga ta mana idan ayi wa mutum tambaya ce ba wai menene sallah idan aka yi wa mutum tambaya haka sai shi kuma ya da amsa cewa sallah ita ce wata addu'a da ake farawa da kabara harama kuma a ƙare ta da sallama wai mutum ya ba da amsa haka amsan ta yi ko a fage eh, wata addu'a sai dai a ce wata ibada ko a madadin a ce wata addu'a sai dai a ce wata ibada ce da ake fara ta da kabaran harama a ƙare ta da sallama wannan ta yi sai dai ta zama takaitacciya kwarai da sai a ce wata ibada ce da ta kunshi tsayuwa da karatun Qur'ani da ruku'i da sujada ana fara da kabbarin harma a kare ta da sallama kin ga kin faɗi duk bangarori na sallah ciki an fahimta ko wata ibada ce da ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatun Qur'ani da zama akan bude ta da karatun akan bude ta da kabbara a kare ta da sallama to wannan yayi sai tambaya ta gaba mai shi tana cewa wajen Allah za ta mala ita ce yar uwarta ta kwanta a asibiti sai yan uwa suka dinga kawo irin taimako a wannan ta kawo abinci wannan ta kawo shayi wannan ta kawo wani abu daban to a cikin masu kawo shayi sai an kawo wani flas mai alfarma to kuma sai uwar Allah ya mata rasuwa kuma sai aka kwashe kayan ta kai gida to kuma wata san wanda ya kawo wannan filastin ba har yanzu kuma cikin masu zuwa gaisuwa ba wanda zai ce ai akwai filastina mai kama kaza mai kama kaza to ita fa aka maka Allah wannan abin ya dame ka wannan filastin yaya ya kamata ta yi yadda ya kamata da tambaya za ta yi tunda ta san lokacin da suke kwance a asibiti ko take jiya din nan suwaye suke zuwa daga gida kaza da gida kaza gidajen da duk ake ne kila daga can ne sai a tambaya a ji idan an nemi haka an rasa sai a ba da sanarwa idan ba a samu da zo ta karba ba shikenan sai ke amfani da shi mai yawa ta bar miki ne to duk lokacin da wata ta ce wallahi kaga a lokacin ko kaza kaza da wanda ta kwanta wallahi na je ni na manta Falastina ita ce ta bata kayan ta ta ji wannan sai ta bata tun kuma ya lalace ya karama Allah shikenan ai ba za ki lalace haka ba kuma ya zo ya salwanta tunda za a yi amfani da shi to sai tambaya ta ga mai tana ta wajen Allah ya ga malam a menene hukuncin mutane biyu to amma ba wannan ya kamata in malam ya bada wannan amsar ya kamata har a gama ramadan bai kamata mata su sake tambayar wannan don ba da wannan sai wannan wai menene hukuncin mata biyu ko uku suna tare a gida guda har su yi kwana uku ba su yi magana da juna ba ko musamman a cikin watan ramadan bai halatta ba abinda za mu tsara akan abinda muke faɗa bara abinda muka faɗa bara a sanadiyar haka ubangiji zai iya sa su a wuta ya babbaka su tunda dai an ce musu bai halatta ba in ki daina ba haramun ne yin gaba kishi daban gaba daban dole a cikin kishi a samu yi wa juna kallon hadarin kaji wani lokaci da wani abu makamancin haka to amma abin da ba a so shine ya kasance an ɗauki gaba irin wannan mai tsanani ta yadda har ba a magana waɗansu ma gabar ba ta takaituwa a kansu za ta shafi hatta 'ya'yansu. Ya'yan nan gidan ba sa zuwa nan ‘ya’yan nan ɗakin ba sa zuwa can ɗakin in su je kuma za a kore su za a daka musu tsawa ku tashi fita to wannan kuskure ne a gaskiya wannan jahiliyanci ne ba daidai bane ba ba daidai bane akar makalla a cikin su uku ko su biyu in ko su hudu idan wata tana zuwa makaranta kuma da ɗan takawa a zuciyarta tana so fita fita daga cikin wannan babbaka wanda Allah zai yi mai kamata ta nisa ita za ta janye gabar a bangaren ta don mai gaba kan ai baya yin shi kadai sai ya samu wanda zai taimaka masa su tare idan mutum ya ta gaba da kai ya ga cewa kai baka yi sai ka ga ya zama mahaukaci kenan amma wannan juriya ce in ba wanda take da juriya ba da za ta iya ko cikin maza ana samun idan mutum yana son ya gaba da kai shi kenan ba ruwanka na sha ganin mutanen da in na gansu kafin in gansu na san cewa suna gaba da neman kiyana ne amma da na gansu cikin jama'a kafin in gaisa da wanda yake so na sai na gaisa da su kuma in yi wa mutum tsaya idan muka gaisa salamu alaikum in ki sakin hannunsa kai kwana biyu wallahi ina kake gani kana kaza kaza kana kaza in ki sakin hannunsa ya shiga cikin kunci ya rasa inda zai sa kai kuma duk jama'a suna kallon shi akwai wani malami da na sani ni na san ya tsane ni shi ma ya san ya ɗalibansa ma sun san haka kawai da nan sai aka yi masa rasuwa a Kano ne sai kawai aka ganna gidansa ina sahun gaba aka sallaci yar aka kai ta makabarta duk hannuna yayi busu busu sauransu kuma bayan na tafi gobe na sake zuwa ta'aziyya washe gari na sake zuwa ta'aziyya na zuwa da rannan sai ya zo a gaban ɗalibansa zai zage ni sai ɗalibansa ka ce a samu kallon baka da gaskiya <laughs> ya karbi kallahu baka da gaskiya bawan Allah nan lokacin da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza gashi ya zo kuma yanzu zaka mu duk abin da kake faɗa yanzu kai kadai kike kenan mun fahimta kai kadai kike kayan ka to abin da zaka yi wa abokin adawar ka kenan ka ci nasara a kansa akwai yadda zaka dafa mutum cikin ruwan sanyi bai sani ba mutum baya daga kara ba ba ba a hayaniya sai in ta kama duk inda mutum yayi gaba idan kike da kike kenan wani daga cikin salaf yake cewa ba yanda za a yi kasa gashi tsakanina da wani ya kasance ya tsinke yace in ya ja ni sai in saki in naga ya saki ni kuma in ja shine magana to idan ka dauki wannan cikin rayuwa ko kika dauki wannan kila gashin huta haka kuma muka taba yi da wani dan uwa shi ma duk inda ya je kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sai na ji labarin ana dauran auren sa ana ɗaurin auren su zai aure kenan ba kuma na ji labarin lalle yana son matar irin bala'in so din nan da shi to ya gama ka san duk in kana so ka shirya da dan miji idan yana bala'in son wata to ka shirya ruwa da tsaki cikin harkar bikinsa to ba mutum yi irin ka sa kan za ku bata da su amma sai ka haƙura wannan tunda ba kullum kuke haduwa ba <laughs> amma ka shiga kai ruwa da take cikin harkar bikinsa sai na wuce ne ruwa da take cikin harkar bikinsa goran daura auren ma ne dan dauka a cikin mota da kai ai daga lokacin shikenan sai muka shirya shikenan ya zama tarihi kuma ya riga ya wuce kenan har abada to amma shedan ne zai hana ka ai tun da aka yi wanka zanni ma sai na rama mutum yana son al'akazu bi sa'ar kenan ramuwa ya za a baka magana ne mata ba wallahi ma ba zan yi wata magana ba yau ta isa kuma sai kawai su zo su zuga ki ki hau ana maganganu yau ma in banda ke ma ta tare na ke ma mu ta isa ce mana haka ana surutu ana hayaniya ana cin cin gan ana burguda baki za a yi tsiya ke da <laughs> wannan ba daidai bane ba wallahi ke dan da yake zuwa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zuhadun azim irin wannan abun ba mai iya yanzu sai waɗanda suke da hakuri ba mai iya yin su sai wanda yake da babban rabo a gobe kiyama shine za a yi wa abu yana da daman ya rama amma ya wa mutumin da za a yi masa a yi masa ba daidai ba yana da daman ya rama ya wa fa manzon Allah ce kiran su za a yi ran tashin kiyama a farfajiyar kiyama a ce da shi zaɓi karamcin da yake so a cikin aljanna ba shi sai na za a yi ina wane a gaban kowa a kiyama kana da damar in za ka rama kai ma za ka iya rama in rashin kunya ce kai ma za ka iya yi in mai ita rashin kunya ai ba ta da makaranta duk wanda ta yi idan ta ga dama sai ki rikici kin yi rajista shikenan amma kuma ba ki rabuwa lafiya ba wai sai an je an karanto a wuri ba amma idan ka jure sai ga Allah ya baka lada ya baka abin nan sauransu wannan jurewar ita ce za ku yi ya mutum zai yi nasara akan shedan dinsa shine kawai magana na'am alhamdulillah malam jabir Allah ta kare shi da alheri ba ku ba ba mun mun samu darasi kun ji yadda kullin shedan ne wallahi ke ki tashi ki ki ce ina idan ne da eh, aka aka ke ki tashi ki amarya din ki ce ina ta wallahi dole ta zubar da kai dole ina kwana lafiya sai kina na a tare lafiya da da na kai to dole zo yau a gobe a yi idan ta zo ko yi ta zo ruwa ko ki ne ki dai yi ki kawo ki wallahi ta zo da ta mun da hannu ya fara jawo mun gode Allah ya saka abin da bai sauki kawai ba kawai dai wahala ta ce ne ba a fara ba kafin ka fara kafin ki fara yake da wahala amma da kin fara ba. da wahala kuma za ki ga in za ki fara yin na farko ne ke da wahala na biyu da na uku duk ba su da wahala lokacin da kika zo na farko kika ce mata salamu alaikum za ki ga ta kwara baki mhm za a yi magana ma mhm ba ruwanki to a lokacin nan sai shedan ya zungure ki ya zuga ki ba ruwanki sai ki ci gaba da yi tun kina yi tana mhm, mhm za su lafiya na ji an ji to kenan mhm. ma'ana dai ki masa ki tashi gida wallahi duk zai zo ya wuce shedan ne zai zo ya wuce kuma kiran kai mata addu'a cikin dare manzon Allah kafirai kira fa suka jefi shi suka yi masa kaza amma zai daga hannu ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah kai shiri mutane na ba su sani bane to ke ma take mata wannan addu'a cikin dare ki tashi ce ya Allah ka shiri wannan baiwar Allah ke kin tabbatar ke rai kina yin daidai ita ce take son gaba da ke sai ki taimata addu'a sai ki ga Allah karba addu'ar ki in ta shi ke ma kin huta ita ma ta ta huta to amma in kuka tsaya a haka sai ya zanto kun mutu a wahal kun rayu a wahalce me rayuwa ta wahala kar ku dauka saboda mijin kuke kishi ko ya mutu kuma kun ci gaba da kishi kenan ba shi baya nan wanda kuke rigima akan sa ya mutu kuma amma ana kishi ba haka ake a wajen dan ba to ba ya ban ku da wahala ba rayuwar ai ba za ta yi maka daɗi ba Na. sai takarda ta gaba ita ma Allah ya ta yana da kyau kuma kai wa ɗan uwa mu mata gargadi sosai mai karfi a kai Abin da abinda yarwa ke cewa wace ce akar makalla zuwa wa'azin nan waɗansu suna barin matan su waɗansu kuma ba sa so su bar matan su to sai zanto a cikin yan uwa mata kuma waɗansu suna shiga hanci da kudundune ko kuma suna zaƙewa sai idan za su zo sai ce su sun yi ado ko kuma ba dole sai sun sa hijab ba mijin ya ce to kuma ni ban yarda ba in za ki sa hijab ba ban yarda ba karki je ko kuma da ce ta shafa mai ta shafa turare ta yi ado ta sha jambaki da sauransu to waɗansu ba ana kai ruwa rana tsakaninsu da mazansu akan wannan akrama a gaskiya matukar zaki fita ko da wurin karatu zaki je amma kika ki fita da ka'idojin fita a musulunci ya halatta miji ya hana ki kuma lokacin in kika fito kina cikin fushin Allah har ki koma gida matukar kin fita ne ba da shiga ta musulunci ba ya ce da kike sanya sutura ta mutunci wadda za ki kare mutuncin ki ki kare mutuncin shi mijin kika ki wurin karatu baya bukatar sai an yi ado baya bukatar shafa turare baya bukatar shafa mai baya bukatar haka ake so ki zo budin budin da ke kamar an tono daga cikin kabari in kin je gida ki a danki ba bukatar wani ado to kin sai kika ce dole sai kin yi ado sai kin sanya turare sai kin shafa mai mai kanshi sai kin yi kaza sai kin yi kaza duk fa matar da ta sa turare ta daga gida manzon Allah ya ce mazana ce ya ce wallahi da nassin hadisi haka manzon Allah ya fita hukuncin da za a rubuta mata hukuncin kamar tana zina abin ba mai sauki bane ba ina ganin ya kamata sai in rubuto muku ma waɗannan hadisan duk ku ji su da wanda ya ruwaito su da littafin da za ku same su don kar ku ɗauka kawai shafi fata na faɗa muku ba bukatan shafi turare don zaki fita unguwa wurin karatu ko makarantar islamiyya ko wani abu ba bukatar shafa turare turare a gidan zaki shafa turare ba shi halatta shafa turare kuma lallai in zaki fita ki ji tsoron Allah ki yi shiga ta hijab din da musulunci wanda ba kayan ado zaki saka karatu zaki ba shi ba kayan ado wannan shine abin da in kin yi zaki dace da yardan Allah a sa ki sa tsammanin kina cikin wanda za a yanta daga wuta a wannan wata amma in kika saba wancan ina zaki sa ran za a yanta ki daga wuta bayan ko kin saba mu kin saba Allah kin saba dan Allah da haka ya kamata ku ji tsoron Allah game da al'amuran sai takarda ta gaba mai ta tana tambaya ne game da shika aka rama kalla a aka ce kamar miji ne ya ci mace sai ya ce to ki zauna ki idda a ɗakin ki kuma gidan haya ne ɗakin ɗaya ne wai sai kuma suna kwana tare a ɗakin to aka rama kalla ya wannan ke eh imam al-qurtubi ma ya faɗa ya ce ko da ɗaki ɗaya ne ya halatta ta yi idda a ɗakin sai dai a raba ɗakin a sa wani zane a raba ɗakin gida biyu ita tana kan ɓangaren shi yana kan ɓangaren kuma in zai shiga ya rinka yin sallama to amma idan ba a raba ɗakin ba aka zo aka koma kaga ya mayar da ita ke ba inda take bin domin mutumin da biyu saki su, sakin da za a iya yin komai ya zo ya kwanta da ita shimfiɗa ɗaya ma'anarsa ya mayar da ke yanzu abin da rage suka ce to je ka ce da mutane ka mayar da ni dan kanta ka mayar da ni an kwanta shimfiɗa ɗaya kuma bai rage kenan <coughs> na'am to sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa wai Allah za ta malam mutum ne ya auri mace sai ya zanto matar a cikin wata biyu sai kuma ya sake ta da ciki na wata biyu a gidan shi sai ita ce ita ba za ta fita ba sai ta haife sai yace a a'a ki tafi da cikin da ke din duk na yafe ya ɓata mata rai ita kuma jin haka shi ta ne ta fita ita ta sha magani ita zubar da ciki to akar maka la laifin zubar da cikin din nan ya kai laifin kashe mutum ne ko bai kai ba kuma ya kai akan wa yake Allah shi kyauta abinda mijin yayi shi bai kyauta ba Da ƙa'ida idan mutum ya saki mace tana da ciki abin da ya shafi inda za ta zauna da abincinta har ta haihu duk yana kansa kai bayan ta haihu ba, har ta sake yin wani aure ina nufin zuwa lokacin yayewa har yaye yana kansa in kuma ba ta bari ta yaye yaro ba ta ta aure da wuri to da zarin ta aure ciyar da ita ya shafi mijinta da ta aura kuma amma abin da ya shafi ciyar da yaron ko abin da yaron ke bukata ya shafe shi kun gane da kyau to dan haka abin da yayi na cewa ta tafiya yafe wannan kankare ya yake da an kai shi kotu wurin alkali alkali zai ce kariya take ba a yafewa a ita ce take da daman ta ce ta yafe ciyarwa da shayarwa da wurin zama amma kai baka da iko ka ce wai ka yafe idan ko yace ya yafe yana nufin ba cikin sa bane kaga nan gurin ai ya jawo wani aiki kuma daban wanda shari'a ba za ta kyale shi ba don haka abin da yake na gaskiya lokacin da mutum ya saki mata sanar da juna biyu shine zai ciyar da ita ya shayar da ita har ta haihu har ta yayi yaro a yanzu ya ƙi yin wannan saboda jahilcinsa ga addini ke kuma matar abin da kika yi na biyu na zubar da cikin laifi ne zubar da ciki iri biyu ne idan yaro ya kai matakin ya kai wata hudu wato ya kai abu sarai kenan to idan aka zubar da ciki ya zama kisan kai ke sai mutum ya yantar da bawa a matsayin diya ke zai bayar da diya da ta dan adam idan bai kai wata hudu ba wanda shine ake busa rai idan bai kai wannan ba to abin da aka yi sabo ne ba a faɗo wani abu da za a ce ga sai mutum ya yantar da kaza ba amma babban laifi ne wanda kafin mutum ya samu tsira sai ya yi tuba tuba ta gari sannan ya yi ta kokarin rubanya ayyuka na alkhairi don su kankare wancan zunuban kuma laifi yana wurin kike da kika yi kisan kai ba wai akan miji yake ba dan ciki ko yana da uba ko baya da uba idan kika zubar da shi kina da laifi ko uban ya ce je ki zubar da shi ba za ki ce dan na zubar da shi ba ni da laifi ba kin kike da laifi tun da ke kika zubar dan saboda haka ya kamata ku kiyaye wannan ma'aurata duk yawanci sukan damu wani lokaci idan aka rabu sai miji ya gare musguna wa mace tun da an riga an rabu ko ita mace ta ga ta musguna wa miji wani lokacin miji ya ga abin da zai musguna wa mace shine ya kwace da in ya ga cewa ta kwallafa ranta akan ta sai ya kwace kaga wannan zalunci ko kuma ita idan ta ga cewa matsalar sa yanzu tunda baya da wata matar shine a bar masa jariri sai ta je dauko yaron kawai a cikin zanen gado ta ajiye masa zanen goyo ta ita ta kyale shi tan bulguna masa to duk wannan Allah ya hana yace la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi kar a musguna wa uwa saboda danta ha kar a musguna wa uba saboda danta kowa ana son ya bi dokar Allah tsakanin miji da mata rabuwa kan ta riga ta rabu amma dole akwai dokoki da suka shafi rabuwa wanda kada bacin rai ya sa ake yin aiki da su kawai dan mutum ransa ya baci wannan ba daidai bane kuskure na wala in game da shayarwa da ba sake a ga wannan duk dole sai ya biya shayarwa kan ai dole dama yana kansa ai shine muka ce zai ciyar da ita wato ku lura bare muku abun gwaru gwaru ku gane wato lokacin da mutum ya saki mace tana da ciki wajibi ne ciyar da ita hatta haihu saboda dalilai guda biyu dalili na farko iddarta ba ta karewa sai ta yi sai ta haihu Ta ga yanzu ciyar da ita dama wajibi ne ko da ba ta da ciki sai dan sai ta fitar da inda wallan zan tana ciki dalili na biyu jaririn cikin cikinta nasa ne dole ne ciyar da jaririnsa to a yanzu ko jaririn ba abinci ne ake bashi ba abinda ta ci ne daga ciki ake kalata a bashi sai zanto ciyar da ita ya zama dole dan cinta da shanta ne zai sa jaririn ya samu mai abinci haka bayan ta haihu ita ciyar da ita ba wajibi bane dan ta riga ta haihu amma ciyar da yaron ya zama wajibi yanzu kuma yaron bai fara shan kamu ko sirilac ko dukkan wani abin da zai ci na sinadarin abinci ba har yanzu nono yake bukata nonon nan ya danganta ne da yadda uwa ta samu abinci mai gina jiki shine za ta samu nonon da yake dauke da sinadarin da ya dace da yanayin jikin jariri kaga anan ciyar da matar dan a samu wannan wadataccen nona lafiyayye wajibi ne dan nonon shine abincin yara ko babu yanda za a iya nonon ya zo haka ba tare da an ci abinci ba ashe tsawon lokacin da za su dauka na shekara ɗaya ko ɗaya da rigi tana shayar da shi duk cinta da shanta yana wuyan wa yana wuyan miji dan ciyar da ɗansa da yake ba ita ce yake ciyarwa ba to an riga an gama an yaye yaro yanzu yaro ya fara dogaro da abinci to yanzu kaga ita babu komai a kanta ne ya ciyar da ita sai dai ciyar da yaransa sai kimanta me abin da zai isa yaransa na abinci ko kudin abinci zai rika aiko mata ita kuma sarrafa abincin to kuma wannan ihsani ne ita ma da za ta yi wa ɗanta a matsayinta na uwa ba ta cewa kuma sai an biya ta kuɗin dafa girki kamar wata yar wanke wanke ko yar dafa dafan abinci ko wankin da take masa sai an biya ta a zai kawo abinci zai kawo sabulun wanki zai kawo sabulun wanka don na yaron sa a cikin halatta da ya amfani da kayan yaron ta kuma ita za ta yi ya shafi uban idan yaro ba da lafiya aka je asibiti ya shafi ubansa duk abin da aka rubuto uban ne zai biya eh ba matar bace in kaga ta yi ihsani ne dan karan kanta to kan ta sai ta takarda ita ma kuna ita muna zan take ta kance wata yar uwa tana cewa ni kan dai aka kalla an ce mutum yayi aiki komai saboda Allah to amma a gaskiya ni in nayi abu na fi son miji na ya yaba mu in bai yaba min ba kuma na raina ina tsabi har mun dinga nuna ɓaci raina har ma an dinga tuna mishi na fa yi abu kaza in ado ne na yi na fi so na zo na tsaye ya ce a abu kaza din nan yayi kyau na wani abu ne na yi sai in dinga nuna mishi wani lokacin kuma baya kulawa to haka kuma sai sani kuma ɓata rai a kan makalla to yaya wannan ɓacin rai da nake yi. a gaskiya dukkan dan adam yana son idan ya yabo a gode masa shi yasa manzon Allah ya umarni da duk wanda ya maka ɗinka gode manzo Allah ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum wato dukkan wanda ya aikata muku abu nagari ku saka masa kuma ku mayar masa da nagari idan ku samu abin da za ku saka masa da shi ba ku yi masa addu'ar da za ta kai matsayin kun saka masa a wani hadisin sai yace dukkan wanda yace jazakallahu khairan wato Allah saka maka alkhairi yace kad balagha fi sana'i ya kai matukar godiya da ake bukata a wani hadisi yace la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda baya godiya mutane ba zai gode wa Allah ba da haka idan matarka ta yi maka abu yana da kyau ce ka Allah ya saka da alkhairi gaskiya kin yi kaza abu kaza kan ya bani sha'awa abu kaza kan naji daɗin sa ado ta yi kai gaskiya kin burge ne yau ka abinci ne ka yau girkin nan naki kin ga sai santa nike yi ko sai da ka ƙara mata himma gobe ta ci gaba da yi amma idan kasance matar ka ba ta burge ka tayi ba ta yi ba zo a banza a gaskiya wannan hali ne wanda yake ba na gari ba akwai waɗansu mazan masu ke kasashiyar zuciya kwarai da gaske wanda duk abin da mace za ta yi ko sun ji daɗin abin ba za su nuna sun ji daɗin sa ba wato dai kawai shi dai ba shiga ba fita wannan ba wannan ba wannan ba daidai bane ba ya kamata in ta yi nagari ka saka mata alkhairi Allah saka miki alkhairi ka Allah saka miki da gidan aljanna ka Allah bar mu tare shikenan sai ga ka kara mata himma inda tana yin abu sittin cikin ɗari yanzu gobe saba'in za ta yi wata rana tamanin za ta yi har wata rana 100 bisa 100 to haka rayuwa take in ba ta yi daidai ba ku ce gaskiya kin ga abu kaza da abu kaza ka yi da kika yi lannan ya burge ni amma ko me yana ki da kaza ai kaza kuma bai dace ba ya zaki kaza ka burge kuma to sai ka ga hankalin ka to wannan kuma shi ma mazaje da dama akwai bukatar wato san wannan yanayin abu na wato babu yadda za a yi a ka'ida ka samu mace yadda kake so ɗari bisa ɗari duk mummunancin ta wata rana za ta yi maka mummunanci da aiki na gari da kaza da kaza da kaza ta mai da kai kamar kai ne sarkin garin wata rana kuma in ta hau bakar jaka ta yi mafiya. ba abin da zai wallahi tallahi ka rasa inda za ka sa kanka gaban mutum ya sa riga a baibai ya fito daga gida <laughs> da girmansa da hankalinsa dan shekara arba'in ko hamsin ga ya sa riga baibai ya kira da jiki bai duba hannu da dama da hagu ba mota na nema ana taka masa birki wallahi na taɓa ganin wani mutum da aka kusan kaɗe shi ana taka masa birki bai san mota ma ta taka birki kuma ba wani abu ne kawai daga gida an kuntuka masa abin jiya to akwai irin waɗannan matan da yawa wanda sai dai kawai mutum ya rike su zan ya samu lada a wurin Allah kawai amma dai tashin hankali yana da yawa ƙwarai a gefe ɗaya kuma akwai waɗansu mazan wanda su kuma haka suke su suke da wannan fir'aunancin kowa abin da ake son ya gyara kowa sifa shi dan adam tattare da shi amma an fi tsammanin hakuri da juriya a wurin ɗan namiji Ar-Rahman Rahim a kafin mu so mu karanta tambayoyi a ɗan uwa mata a kun ji yar uwa ta yi muku nasiha wallahi ta riga ne don jiya abin da kuka yi ban ji daɗin shi ba da ce don Allah don annabi idan malam ya gama ya yi mana fatiya, ku bari sai ya tashi ya tafi kafin mu kuma mu tashi mu tafi bari mun sha irin waɗannan abubuwa ko akwai baƙi ne a cikinmu kuma akwai baƙi waɗanda suka muka yi tafsiri da su bara a sai su dinga tunawa idan malam ya fatiya ya tashi ba daga ya tashi mu ma har sai mu tashi ah, ina jin ba jiya kun manta ne malam ya ce siffar mumini fa idan yana sallah siffar shi baya so sallar ta ƙare to ko da muna Allah Allah ne malam ya gama kawai ya tafi abin shi haka muke yi haka da ni haka muka zo to kuma yaya daga gamawa wunan da nace ya to ga Allah mu gyara Allah ya sa mu gyara a tambaya ta farko anan tauta ƴar uwa ne wanda suke dan a tashin hankali da mai gidanta ta ce makalla ni ne da zarar mun dan soma magana da mijina sai ya mare ni da zarar mun dan soma magana da shi mun dan yi faɗa haka magana ba ta kai magana ba sai ya mare ni to muka haka haka mun kusa sa uku sai na gaji sai na tafi gida to da na je gida sai ya bi ni sai aka yi masa faɗa a gida ya ce ba zai ƙara ba to da muka dawo shikenan ba ta sake zani ba sai ya ci gaba da wannan hali to sai na ce miki zan tafi gida Ta ya ce eh ki tafi zan biyo ki da ki to malam na tafi gida har sati guda har fiye da haka bai zo ba to da ya zo sai ce kuma ya zo biko ina ce a'a ai ni zaman zaman jiran takarda nake kuma haka na gaya wa iyaye sai ya ce a'a shi ba wani magana ba ya zo biko to shin aka ramu Allah yaya wancan maganar da ya ga mashin ta zama shika ko kuma yanzu da ya ce ya zo biko ɗin in yarda da biko ɗin wancan maganar ya warware ta zama shika ba haka zai yi wancan magana dai dama da farko ba saki ba ce tunda ya ce ki tafi zai bi ki da takardar ki kamar yana so ya ce ki tafi zan zo in sake ki amma ba wai yana nufin ya sake ki bane don haka wannan ba saki bane idan ya zo ya yi miko kuma wannan yanzu ya rage naki da kuma na su wakilanki na ga su ga za su ba shi biko ko ba za su ba shi biko ko kuma kawai za su ce dauki zanen ki ki tafi ki bishi ko kuma a'a za a tsaya a yi magana da shi ta hankali ta natsuwa ya gane kuskuren sai daina domin idan har abin da kika faɗa gaske ne ba wai ƙarya kike masa ba kuskure ne wannan daga mace ta yi maka laifi kamar ta daga ta yi magana kamar ta wannan ba daidai bane ba duk da cewa duka yana ɗaya daga cikin hanyoyin ladabtarwa da ake yi ga mace ko yaro amma dai ai shi ne mataki na ƙarshe sannan duk wanda zaka doka in ba a fagen yaƙi ba ba a yadda ka daki mutum a kewayen fuskar shi ba mari kuskure ne ta kowace fuska ba da za a yi samu goyon baya ko na aya ko na hadisi kuma wannan wulakantarwa ne ma da cin mutunci matukar abin da kika faɗa ɗin gaske ne haka ne ba ƙarya kike masa don haka wancan magana dai da yi ba saki bane ba ta zama saki ba yanzu ya rage kuma ke da iyayenki ku ga cewa haka kawai za a bashi biko ya koma ko kuma a ko maganar a yi magana da shi ta hankali don ya gane kuskuren sa ya rike ya tsare mutuncin ki ma kuma a ji in kina masa wani laifi ne ke ma ki tsoron Allah kuma ki daina idan to an sulhunta shi kenan an koma sai takarda ta gaba mai ta tana cewa shi Allah ya gasa malam an ce wai ba da sadaki shine aure ba a aure babu sadaki to shi aka rabu kalla idan miji idan mai nema na da aure ya kawo sadaki mu haka ɗin ya zamo cewa muna iya kaɗaita da shi kenan ko kuwa a'a sai an yi fatiha kuma a karmar bayar da sadaki ba ɗaura aure ba ne duk wanda ya faɗo wannan ya yi kuskure sadaki ba shi ke nuna ɗaura aure ba kuma cewa in babu sadaki babu aure ita ma magana ce kuskure kashi na biyu ko shakka babu sadaki rukuni ne cikin rukunan aure amma aka iya yin aure a ɗaura shi ba tare da an ba da sadaki ba har sai nan gaba ya zama bashi akwai wannan kuma ayar alkur'ani ta nuna wannan la junaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf har zuwa ƙarshen aya idan mutum ya ya bada sadaki aka karba wannan baya nufin an daura aure domin daura aure yana bukatar abubuwa ne guda biyu abu na farko siga kalmomi da shari'a ta tanada a yi amfani da su da suke nuna ɗauran aure abu na biyu niyyar zuci wajen wanda zai furta wannan kalma din kuma waɗanda suke ɗaura aure mutum biyu ne mutum na farko alwalin mace yace na aurar da wadda nake wa wakilci wance ga wane bisa ga